is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kama a kan mitoci 19, 31, 49 da 60 sai kuma a kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya muryar Afirka. Kuna kuma iya kama mu duk lokacin da kuke so a ko'ina a duniya a sashin hausa.com ko kuma voa voahausa.com ta kafar intanet. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba Usman Kabar ne tare da Grace Alheri Abdu ke fatan kasancewa tare da ku cikin farin ciki a shirinmu na safe daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara da jin kanun labaran duniya. To Malam Usman wani babban jami'in Amurka ya ce dukkan bangarorin da ke tattaunawa kan batun nukiliyan Iran suna shirin ci gaba da tattaunawar bayan cikar wa'adin gobe 30 ga watan Yuni. Ƙasar Girka da ta talauce ta wato wadda talauci da yawa katutu ta umarci bankunan ta da kasuwannin zuba jari su rufe cibiyoyin kasuwancinsu daga yau litinin har zuwa lokacin da za a kada kuri'ar raba gardama kana ƙasar kuwait ta ce ɗan ƙasar saudiya ne ya kai harin kuna bakin wake a wani masallacin 'yan shiya ranar juma'a ya kashe mutane 27 da kuma raunata waɗansu 227 To kafin mu je ga cikakkun labaran menene mafita a rikicin da ke tsakanin kungiyar 'yan kasuwar man fetur a jihar Adamawa? gaskiya matsalan karuwa yake musamman eh, matsalan tsaro da aka samu dinnan ya sa mutane da yawa sun bar wajajen da suke sun dawo sabbin wajaje ya zama sun zama yan gudun hijira To haka kuma kar a manta akwai maganar shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa sannan kuma akwai maganar shin wai menene yake faruwa ne ya kai kwayoyi gudun hijira sansanin 'yan gudun hijira kowa ya ajiye makamansa a gefe a zo a zauna abu ɗaya ne mu zo mu zauna da shugabanninmu da iyayenmu a zo a zauna a tattauna wannan abubuwa a yi gyara a kai to duk wayannan abubuwa sai bayan an sha cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran wani babban jami'in amurka ya ce dukkan bangarorin da ke tattaunawa kan batun nukiliyar iran a vienna suna ci gaba da tattaunawar bayan cikar wa'adin gobe 30 ga watan yuni jami'in ya bayyana haka ne jiya lahadi a daidai lokacin da sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry yake tattaunawa da wakilan iran a teburin tattaunawar da kuma waɗansu manyan ƙasashe masu ikon faɗa a ji da ke rukunin waɗanda ake tattaunawa da su a vienna jami'in ya ce ana kyautata zaton masu tattaunawar za su so su kuma tafi daga Biyana yayin tattaunawar haf ya ce ba wai muna neman ƙarin wani lokaci mai tsawo ba ne abin da muke bukata kawai shine 'yan kwanaki da bisa ga dukkan alamu za mu buƙaci haka za mu yi amfani da su wajen cimma matsayar da tafi dacewa masu tattaunawar sun ƙi yin bayani game da yarjejeniyar sai dai wani abu da ake takaddama a kai shine lokacin da za a ɗage takunkumin da aka kakaba wa iran da kuma irin damar da masu gudanar da bincike ke da ita na shiga ma'aikatan nukiliyan iran ɗin jami'in tattaunawa da dama sun bayyana cewa har yanzu akwai batutuwa da yawa da ba a cimma matsaya a kai ba To haka kuma ƙasar Girka da talauci ya yi wa katutu wadda ta gaza samun ƙarin kuɗin daga ƙasashen Turai ta umarci bankunanta da kasuwannin zuba jari da su rufe cibiyoyin kasuwancinsu na tsawon kwanaki shida daga yau Litinin, yayin da matsalar kuɗin ƙasar take ƙara tsanani ga kuma wa'adin da take fuskanta da yake cika a gobe Talata. Firaministan ƙasar Alexis Tsipras ya sanar da ɗaukar wannan mataki ne a jawabin da ya yi aka yayata ta tashoshin talabijin a jiya Lahadi, sa'o'i kaɗan bayan da babban bankin Turai ya ce ba zai ci gaba da aiwatar da shirin ba da rancen gaggawa da zai ba bankunan Girka damar ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci cikin makonni masu zuwa ba. sanarwar ta mr cipras ta zo ne bayan tattaunawar da aka yi tsakanin wakilan kasar girka da kasashen turai masu bata bashi ba tare da cimma yarjejeniya ba dangane da basu basu sukan da ake ba girka ɗin yake kuma taimaka mata wurin ɗaukar nauyin kanta masu kula da al'amura suka ce yana yiwuwa afen ta gaza biyan bashin dala miliyan dubu da ɗari takwas da ake binta wanda bashin ba da lamini na duniya ya bata wanda wa'adinsa ke cika a gobe talata Firaministan ya ɗora wa masu ba da rancen na ƙasashen Turai alhakin matsalar da ke barazana ga ci gaban kasancewar Girka membar ƙungiyar ƙasashe masu amfani da kuɗin Euro, da ta ƙunshi ƙasashe goma sha tara. bashi da bisa ga jadawalar da ake da ita yanzu za a ci gaba da rufe bankunan da kasuwannin hannayen jari har biyar ga watan yuli da kuma al'ummar girka za su kada kuri'ar raba gardama kan ko za su amince da sabon tsarin tsuke bakin aljihu da kasashen da ke bata bashi suka bukata a dauka kafofin watsa labarai na kasashen turai sun rawaito cewa masu ajiya za su iya daukar dala 65 a rana kuma ba za a iya tura kuɗi ƙasar waje ba sai da izini. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Kuwait ta bayyana jiya Lahadi cewa wani ɗan kasar saudiya ne ya kai harin kuna bakin wake a wani masallacin 'yan shiya ya kashe mutane 27 kimanin 227 kuma suka ji raunuka ministan harkokin cikin gida faiz suleiman abdulmasin alkaba shine ya kai ya, ya bayyana haka ya ce wanda ya kai harin ya kai harin ne ranar juma'a a masallacin cikin watan azumin ramadan hukumomi sun ce ya shigo kasan ne ta jirgin sama 'yan sa'o'i kafin tada na kiyoyin kuwait ta ce ta tsare direban motar da ya kai shi masallacin da mai gidan da direban yake zaune da kuma waɗansu mutane biyar dangane da wannan hari harin da aka kai a kuwait da yana ɗaya daga cikin hare-haren ta'addanci uku da aka kai ranar juma'a a nahiyoyi uku tunisia ta tura ƙarin 'yan sanda dubu ɗaya a wuraren ayyukan buɗe ido da wuraren shakatawa na gabar teku na ƙasar da ke arewacin afirka yayin da 'yan yawon bude ido da dama suka kaurace wa kasar bayan wani harin ta'addanci da aka kai a wani wurin shakatawa da ke gabar teku firaministan kasar tunisia habib esid ya ba da umarnin tura sojojin da ke jiran kota kwana a otel-otel da kuma wuraren ayyukan yawon bude ido ya kuma ce za a rufe masallatan da aka sani suna koyar da tsatsauran ra'ayin addini akalla mutane 38 ne aka kashe da dama kuma suka jikata a harin da aka kai ranar juma'a lokacin da wani mayaƙi ɗan ƙasar tunisia matashi ya shiga bultu kamar 'yan yawon buɗe ido ya buɗe wuta kan masu shakatawa a gabar teku da kuma waɗansu wurare a otel ɗin imperial marhaba mai kawa da ke sos ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar tunisia ya ce an tantance gawarwakin mutane goma sha bakwai waɗanda suka hada da 'yan ƙasashen birtaniya da jamus da belgium da kuma portugal yayin da ake ci gaba da tantance waɗanda aka kashe sanye da suturar da ake sawa a wuraren shakatawa na gabar teku a kudancin faransa kuma wani mutum ya shiga wata ma'aikatar amurka ya kai wa wani shugaban sahari da adda a ma'aikatar ya yi wa fuskarsa kaca-kaca da rubutun arabiya yayin da ya ƙoƙarin tarwatsa ma'aikatar an kuma kama shi aka kuma bayyana cewa ya amsa cewa shine ya kai wannan harin a cikin sanarwar ranar juma'a fada white house ta bayyana har haren a matsayin rashin imani sauran shugabannin kasashen duniya kuma da suka hada da babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin man da shugabannin kasashen turai su ma sun yi allah wadai da waɗannan har hare to labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc To za mu fara da rahoton wakilinmu na jihar Borno ne Haruna Dauda biyu game da lamarin shan miyagun kwayoyi a sansanin 'yan gudun hijira. akalla mutum 4,700 ne suke fama da ciwon tabin hankali a jihar borno sakamakon shan miyagun kwayoyi da ya zama ruwan dare tsakanin matasa da ma 'yan mata wanda matsala dai ya yawaita ne tsakanin 'yan gudun hijira da yayan kungiyar boko haram suka daidaita wadda suka raba su da muhallinsu da dukiyarsu da ma iyalansu dr na macina likita ne a asibitin kula da masu tabin hankali da ke garin maiduguri wanda ya shaida murya amurka cewa ana da samun yawaitar masu fadawa cikin wannan hali a cikin shekara ɗaya da ya wuce dinnan akalla mun samu mutane fiye da dubu hudu da bakwai da suka samu matsala a sanadiyan eh, shaye-shaye mutanen da suke a asibiti a kan gadaje akalla fiye da rabin kashi hamsin cikin ɗari na wanda suke a asibiti duk matsala na kwaya ne kwayoyi eh, suna iya lalata eh, wasu sassan jikin mutum kamar su hanta kamar koda da su kwakwalwa kamar kashi saba'in cikin ɗari na waɗanda suke da matsalan shaye-shaye nan matasa ne yawanci duk da cewa yanzu an fara samun yawaitan eh, shaye-shaye a tsakanin mata da kuma manyan mutane wanda shekarun su ja gaskiya matsalan karuwa yake musamman eh, matsalan tsaro da aka samu dinnan ya sa mutane da yawa sun bar wajajen da suke sun dawo sabbin wajaje ya zama sun zama yan gudun hijira wasu sun rasa aikin yin su to wasu wa yana abubuwan ka suna taimakawa wajen su fara shaye-shaye eh, wanda da ba sa yi barista wani ogilago shine kwamandan hukumar hana sha da fitaucin miyagun kwayoyi na jihar borno wato ndlea wanda ya shaida murya amurka cewa 2011 and between that time and now i know that the net seizure of about close to 9 tons. Ya ce daga shekarar 2011 zuwa yau sun samu nasarar kwace kusan ton tara na miyagun kwayoyi daga wajen jama'a. Ya ce wasu kuma 63 mun mai da su mutanen kirki wanda yanzu hakan sun dawo cikin jama'a. Barista wani ya ce mafi yawan waɗannan matsaloli ya ta'allaka ne kan talauci da kuma rashin ayyukan yi da matasa ke fama da shi wanda ya ce akwai buƙatar gwamnatoci sun hanzarta samar da ayyukan yi ga waɗannan matasa. shiko Alhaji Abdulkarim Abbas na ɗaya daga cikin mazauna cikin garin mai maiduguri wanda ya ta'allaka mu shan miyagun kwayoyin ga matasa da cewa akwai haɗin bakin waɗannan jami'an tsaro kai yanzu abin da yake faruwa fa ya wuce wannan matasa kare har matan aure suna zuwa suna siyan wannan kayan shaye-shaye na bugarwa na gashi na anan ana sayarwa ga mutane a jere ma'aikatan tsaro wani iri suna zuwa suna siya in ka je ko ina a buɗe rampant gashi na ana sayar da wannan abubuwa sai dai kwamandan ya mai da martani ne kan wannan zargi da aka yi wa hukumar nasu kamar haka it cannot happen i cannot vouch for any other uh, security personnel, but for my officers, the agency, I think that has not been heard of ya ce ba zai faru ba hakan ba zai faru ba ma'aikatan ndlea ba za su yi ta'ammali da miyagun kwayoyi ba amma ba zan yi magana a madadin sauran jami'an tsaro ba amma na san ma'aikatanmu ba za su aikata hakan ba barista kakashewu lawan ne shugaban kwamitin da gwamnatin jihar borno ta kafa wajen yaƙi da ta'amali da miyagun kwayoyin wanda kuma ya shaida mini irin dalilin da ake samun yawaitar waɗannan miyagun kwayoyi da kuma irin nasarorin da suka samu cikin wannan kankanin lokaci jihar borno yana cikin jihohin najeriya wanda 'yan kwaya suke kawo kwaya kala-kala kakanka baya sha babanka baya sha bai kai kashen kwaya To daga jihar Borno kuma sai mu karkata mu tafi jihar Adamawa wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana rahoton rikicin 'yan kungiyar dillancin man fetur. bisa ga duka alamu dai rikicin shugabancin da ya dabe shugabannin haɗakar ƙungiyar man fetur a najeriya wato ifman na neman komawa rasan kungiyar na jihohi lamarin da yanzu haka ma ke neman shafan harkokin sufuri da kuma raba man fetur a shiyar yola shiyar ta kunshi jihohin adama da taraba domin yanzu a wannan shiyar bangarori biyu ne ma ke takaddama game da shugabancin kungiyar wato bangaren alhaji abubakar butu da kuma bangaren yan talauye bisa jagorancin alhaji dahiru abubakar buriye kuma ganin yadda wannan takaddama ke kara zafafa ne ma yasa uwar kungiyar ta kasa turo tawaga ta musamman domin gano bakin zaren Alhaji Aminu Adamu da ke zama shugaban kungiyar Ashira Arewa maso gabas a gana wasa da manema labarai jim kaɗan da kammala wani taron sirri da suka yi a Yola ya bukaci 'yan kungiyar ne da aka yi zuciya nesa. Kira da zan yi shine kowa ya ajiye makamansa a gefe a zo a zauna a ɗaya ne mu zo mu zauna da shugabanninmu da iyayenmu a zo a zauna a tattauna wannan abubuwa a yi gyara a kai. Shi ma a nasa tsokacin Alhaji Abubakar Butu ba da tabbacin cewa ya wannan dambarwa ba zai kawo tsaiko a harkokin raba mai ba kamar da jama'a ke fargaba. Da kuma kiyaye hakkin talaka a cikin kasuwanci din ta yadda talaka ba zai cutu ba alhamdulillahi da suka zo a matsayinsu na shugabanni suka gabatar da wannan don al'umma su fahimta a san matsayinmu. To wai ko shin ma wani kokari ne ake na sasanta bangarorin biyu? Alhaji Baba Kano Aliyu Jada da ke zama tsohon shugaban kungiyar ashiyar Adamawa na cikin dattawan kungiyar dalalaman fetur a Najeriya. Muna nan muna iya kokarin mu daga national har zuwa nan zonal zuwa unit. Ah, wani abu ya faru yau wajen shekara daya ko da wuta uku zuwa da wuta hudu amma insha Allah muna nan muna kai mu ga menene da faru amma har yanzu dai muna gaban kotu kuma wannan abu ba zai hana aikin mu ba to da insha Allah muna nan kuma za mu daidaita su zama abu guda in Allah yarda shi dai wannan dambarwa na ma zuwa ne yayin da aka soma bude wasu gidajen mai a wasu garuruwan da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram cikin makonnin nan wanda kuma fata shine Allah sa bangarorin biyu su sasanta ko a samu wadatuwar mai a jihohin Taraba da Adamawa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a bangaren mayin arewa da mu To duk waɗannan labarai da rahotanni suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. sai na yi roshin na je can civil defense office sai na same shi a sokoto south division ko da na same shi sai na tarar da da shi da amina da do yana zaune in ta je ta ga wannan ta ga wannan su ba ta haƙuri su ce ta ƙyale wata tun da ta riga ta kawo shi nan in Allah ya so za su share mata hawayenta shi kuma jamilu yake cewa amina amina to wani dan civil defense ya biyo bayan shi sai ya mai mugun mari da aka mare shi wani ya sake biyo bayan shi ya mai mugun tika sai dion ya ce a kawo mai buloli a kawo mai buloli ya rika sai ya kama dukan shi da bulala do ya sa shi gaba ya kama dukan shi suka zuba mai ruwa suka sa shi gaba yana dukan shi har ya kai shi cikin sel jama'a assalamu alaikum ɗaya daga cikin abubuwan da najeriya ta yi ƙaurin suna a kansu shine yadda waɗanda aka ba alhakin kare lafiyar jama'a da kuma tsaronsu suke amfani da wannan iko nasu wajen cin zarafin talaka wani lokacin ma har da mai hali ba sau ɗaya ba ba kuma sau biyu ba an sha samun irin waɗannan al'amuran na ke ta haƙƙin bil'adama waɗanda daga bisani sukan zamo fitina ma al'umma da kuma ƙasa baki ɗaya. Ɗaya daga cikin irin waɗannan hukumomin da ke da alhakin kare jama'a da kuma tsaronsu ita ce hukumar nan da ake kira hukumar tsaro da kare al'umma farar hula ta Najeriya wadda aka fi sani da sunan Civil Defense a takaice. Yau filin ciki da gaskiya zai waiwayi batun dukar da 'yan wannan runduna ta Civil Defense a sakkwato suka lakkaɗa ma wani bawan Allah mai suna Jamilu Abdullahi har suka yi sanadin mutuwarsa a ranar Juma'a biyar ga watan nan na Yuni. Zancen da nake da ku har yanzu gawar Jamilu Abdullahi tana asibiti, wai akan ita hukumar ta Civil Defense tana ci gaba da bincike. kuma har yanzu gwamnati ta naɗa hannu ba a yi komai akan wannan batun ba. Bari mu fara da yin shimfiɗa. Shi dai Jamilu Abdullahi ya zauna a unguwar Dambo a cikin garin Sokoto tare da mahaifiyarsa. A ranar 25 ga watan Mayu, cacar baki ta shiga tsakanin Jamilu da wata makwabciyarsu mai suna Amina, wadda har ta yi barazanar cewa za ta koya masa hankali idan ya san wata to bai san wata ba. Sai ta tafi ofishin hukumar Civil Defense ɗin ta ɗebo ma'aikatan wannan ofishi suka zo suka ɗauki Jamilu suka tafi da shi aka yi talakkaɗa masa duka da farko ma a gaban wasu 'yan uwansa suna gani. Irin dukar da aka yi masa ya yi tsananin da har su kansu 'yan civil defense ɗin suka ɗauke shi suka kai shi asibiti suka ajiye suka yi tafiyarsu. Mai sauraro yana iya ganin hoton irin dukan da 'yan civil defense ɗin suka yi ma Jamilu Abdullahi a shafin mu na dandalin voa.com. Kamar yadda na yi bayani da farko, Jamilu dai ya rasu a dalilin wannan duka na cin zarafi da 'yan civil defense ɗin suka yi masa a madadin ita wannan mace mai suna Amina wadda ta ɗebo su domin koya masa hankali. Bari mu faro wannan batun da sirikinsa wanda a gabansa aka fara wannan cin zarafi mai shi Jamilu Abdullahi. Sunana Zulkifil Umar. Jamilu yayana ne saboda surukina ne ni ke aure shi unguwa guda muke zaune ka fara mana daga farko yaya wannan lamarin ya faru so ni dai lokacin da abin ya faru gida aka same ni aka gaya min aka ce ga jamilu ce ya samu matsala da amina ta ce za ta ɗauko mai civil defense to lokacin da na ji haka sai na ce to ma matata ta tashi mu tafi mu same ita amina saboda mu ji mi ke faruwa mai yi settling ɗin wanga matsala ta taso muka zo gidan amina ba mu same ta ba muka dawo mayawan mu hudu gidanta ba mu same ta ba so sai muka zo muka sami shi jamilu bakin kofar gida zaune muka tambaye shi me ke faruwa ya ce ya zo ne zai shiga gidanta ta kama gaggaya mai maganganun banza shi kuma ya gaya mata suka kama zage-zage dai har ta ce za ta ɗauko mai civil defense muka ce to ya tashi ya shiga gida ya dafa makannan shi abinci to bayan mangariba sai aka so aka ce mana gashi can an je an kama jamilu bakin kofar gida yana kwance an tafi da shi sai na yi roshin na je can civil defense office sai na same shi a sokoto south division ko da na same shi sai na tarar da da shi da amina da do yana zaune da kuma sauran office personal ɗinsu suna zazzaune suna tsatsaye sun zagaye tana tsaye to ban je wurin kowa ba na je ita wurin amina saboda ita ta kai shi wurin na ce amina zuwa na yi wurinki da farin ɗaya ta ce min in dai maganar jamilu ce kada ka ce min komi don babu ruwanka na ce dole in yi ruwa saboda jamilu duk abin da ya same shi a yanzu ni a kusa kuma ni zan fara ɗaukar ɗawainiyar lalura shi sai ta ce min ita babu ruwanta don na ce don allah amina ki yi haƙuri wannan abin bai kai ga sai an kawo shi don ba mu karanka mu za mu iya sulhun wannan maganar ta ce wallahi ba za ta yi ba na ce don allah ke haƙuri ta ce wallahi ba za ta yi ba to muna cikin magana da shi do shi kuma shi na magana da jamilu shi kuma shi kuma jamilu yake cewa amina amina to wani dan civil defense ya biyo bayan shi sai ya mai mugun mari to yana marin shi abin ya bata min rai ina gama ta da allah ta kima allah an fara dukan shi da aka mare shi wani ya sake biyu bayan shi mai mugun tika sai dion ya ce a kawo mai buloli a kawo mai buloli ya rika sai ya kama dukan shi da bulalin ya ce a je a kulle shi duka a gabanka aka yi wannan duka a gabana aka yi wa'annan abu da nake faɗa ma do ya sa shi gaba ya kama dukan shi aka zuba mai ruwa a wurin nan suka zuba mai ruwa suka kama dukan shi suka sa shi gaba yana dukan shi har ya kai shi cikin sel sai na fito na tafi na gaban iya dubin walakancin da suke mai a matsayin yana sauriki na ina tsaye ana mai wannan walakancin sai na fita na ce ma kanne na su taho mu wucewan mu mu je gobe tun da sun ce ba za su yi haƙuri ba na san za su ɗauki statement ɗin shi su kai shi kotu in muka je kotu duk hukuncin da kotu ta yi mai muna iya mu anshe shi beli a can kotu sai mu ci gaba da hita kotu da ita to bayan haka safiya ta waye sai aka kira ni aka ce min yanzu civil defense office na ce ba zan je ba bayan kwana ɗaya kina eh bayan kwana ɗaya so bayan dai awoyi kaɗan aka sake kira na aka ce min abun nan fa jamilu na asibiti to ko da na an ce yana asibiti sai na ce ma matata ta tashi muka tashi mun kai mu kusan goma muka tafi da makwabtanmu da kowa muka yi asibiti to muna zuwa asibiti sai muka samu halin da shike ciki sun bubbuge mai kan shi ya kumbura idanun shi jini ke fita cikin idanun shi babu inda yake motsi bayan shi kamar an ɗebo wuta an zuba mai a baya caka-caka wuta duk bayan shi ya abin nan muka tashi asibiti suka ce to su dai 'yan civil defense sun kawo shi ba su ba kowa ba sun tafi yansu muka je can office ɗin civil defense muka samu do ya ce a ai gashi nan ya turo a ɗoke shi saboda an yi transparent ɗin case ɗin zuwa audit su ko da muka dawo nan nan specialist tare da 'yan civil defense sai nurses din da adnan sai suka kama tambayin su ya za su kawo patient su aje su tafiyan su tun da safe har zuwa wanga lokacin har rigima ta same su da nurses din suka ɗauko itace za su bubbuge nurses din nan nurses din sai suka sheka suka yi reporting ma security specialist security specialist sai suka kulle musu gate bayan sun ɗauko shi za su kai mana shi audit da suka kulle musu gate sai na zo na muka taru muna roƙon su nurses da muka ce da Allah su yi haƙuri su buɗe mun saboda sun ɗauko marar lahiya su kai mana shi udut to mun je mun kai shi udut bayan kwana ɗaya ana dai ɗan kula da shi haka nan yana nuna mana yana yana demonstration mahuskan shi an yi mai haka mutum hudu yana demonstration ɗin mutum hudu ne a dube huskan shi abin suka yi mai mutum hudu yana cewa a bari ya je ya tambaye su miye musu saboda bai iya magana bai iya komai sai dai demonstration ɗaya ke bada ga hannun shi yana nuna huskan shi da idanun shi ba su budewa so daga nan dai ya kwana nan udut ya sake kwana an je an yi hoton kan shi aka tarar da matsalar duk sun bubbuge mai kai kuma sun dai yi raunata shi sosai to bayan nan juma'a misalin karfe 4 allah ya mai rasuwa kamar yadda na faɗa akwai hoton marigayi jamilu abdullahi a shafin mu na dandalin voa.com wanda aka ɗauka a ranar biyu ga watan nan na yuni wato kwanaki uku kafin rasuwarsa a asibitin koyarwa na jami'ar usmanu danfodiyo udud a takaice A shirinmu na gaba za mu ci gaba da bin kadin mutuwar shi Jamilu Abdullahi a hannun 'yan Civil Defense a sakkwato A madadin Murtala Faruk San Inna, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa mu huta lafiya. ta sai mu ce Allah ya kyauta. To yanzu kar a manta ana sauraron wannan shirye-shirye ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga kuma karatun Alkur'ani kamar da muka saba kamuku muku daga bakin yara. أنا زينب علي أمرا نجا مكران حبسة أحمد بن لمود الأرابيك سكندري سكول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور صدق الله العظيم To sai mu ce yanzu kafin mu karkare shirin bari mu koma ga Grace Alheri Abdu mu ji labarai amma wannan karan a takaice. jiya lahadi jami'an 'yan sanda suka harbe suka kuma kama david swede daya daga cikin fursunonin da suka arce daga wani gidan yari da ke birnin new york makonni uku da suka shige an kama swede ne a garin constable na birnin new york kwanaki biyu bayan da wani jami'in tsaro na gwamnatin tarayya ya harbe ya kuma kashe richard mad daya daga cikin fursunonin da suka tsere daga wani gidan yari mai cikakken tsaro da ke birnin new york an kawo ƙarshen da wa aka haɗa mu da aka yi na neman suwed bayan sama da makonni uku da fara neman sa ruwa a jallo da ya kai ga kama shi a wani taron manema labarai da aka yi a daren jiya lahadi gwamnan jihar new york andrew cuomo ya ce yanzu dai zaman zulumi ya ƙare wani babban jami'in amurka ya ce dukkan bangarorin da ke tattaunawa kan batun nukiliyan iran a biyana suna cikin suna shirin ci gaba da tattaunawa bayan cikar wa'adin gobe 30 ga watan yuni jami'in ya bayyana haka ne jiya lahadi a daidai lokacin da sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry yake tattaunawa da wakilan iran a teburin tattaunawar da kuma waɗansu manyan ƙasashe masu ikon faɗa a ji da ke rukunin waɗanda ake tattaunawa da su. To mun gode Grace sai kuma mu ce da takaitattun labaran ne shirin safiyar nan ya kammala sai kuma an jima da hantsi in Allah so za mu sake dawowa ni da ita a cikin shirin. A madadin ita Grace Alheri Abdu ta na gabatarwa sai wanda ya jagoranci shirin hero Dodo ne da kuma injiniyan mu na yau Jim Simon sai ni Usman Kabara da na gabatar. Nake cewa mu zama lafiya daga nan birnin Washington DC Allah ka tabbatar mana da alkhairinka. Amin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.